شكرا على سيد الله الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محددا لم يزل يدا وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم ابتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مجيدا كله أعلى وأجدى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يموى مسلمي بركة مدتاتوا أتكون يمجينا ترى جوات رمضان هجرة من زمن الله صلى الله عليه وسلم ده مكة زوا مدينة شكرا تكونين دري وجود أربعين ده وجود وندي دي دي ده ثلاثين ده لا جوات ميلادية النبي عليه السلام شكرا تكونين ده عشرين ده وجود yau ma gashi cikin hukuncin Allah Allah ya zama cikin wannan masallaci na Abu Hurairah da yake nan Kiruma a cikin Uzairun saman. inda muka saba muke gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma bisa hanyar magabata wanda idan ba manta ba jiya mun karanta aya ta uku a cikin suratul Tahrim wanda insha Allah ta'ala yau za mu ci gaba da aya ta hudu amma kafin nan kamar yadda aka saba akwai tambayoyi kamar haka wanda yake cewa salamu alaikum malam menene eh, hukunci na daga hannuwana idan ana wace menene hukunci idan ana alƙunutu a cikin sallah mutum ya daga hannun shi bai hukuncin haka wannan matsala ce khilafiya an samu sabani bakin malamai Hanabiya da shafi'iyya da hanabila sun tafi akan cewa daga hannu idan ana sallah mustahabbi mun fahimta yana da kyau idan baka daga ba babu komai malikiya da shi da al-auza'i suka ce la yara ya ne zalik su ba sa ganin cewa mutum ya daga hannu kawai mutum ma ya sanya shi kawai su wannan shi ne abinda su malikiya suke gani amma a shi. magana da tafi inganci shine idan ana sallah mutum ya daga hannun shi saboda akwai hadisi cikin da imam ahmad bin hanbal da littafin qabarani al-mu'jam al-awsat Anas ibn Malik yake cewa da kaji ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi salati al-ghadati na ga manzon Allah a sallah asbahi ya daga hannun shi yana yin addu'a lokacin da aka kashe mutum saba'in cikin makaranta alƙur'ani mai girma sai manzo Allah ya daga hannun shi yana addu'a akan yadda aka kashe su aka zalunce su Allah ya bamu tsabin su ina ba kuma na fahimta الحافظ ابن حجر الأسقلاني أتمنى التلخيص yake cewa waɗanda suka ruwaito ruwaya daga hannu idan ana sallah musamman alƙunutu akwai abdullahi bin mas'ud akwai umar akwai usman duka waɗannan sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka magana mafi inganci shine mutum ya daga yana da kyau idan kuma bai daga ba ba komai mun fahimta wallahi a'lam sai wannan yake cewa malam da ni da wannan mana shin malam ya halatta idan za mu yi fiddakai na bawa mu ba junanmu ma'ana ya ba ni ne in ba shi ka dugaye wasu za kuma Allah waye ai duk wayenka Allah ya fi kai shari'a ba ta ce da sunan ba ka zo ya ba shi wato kaje kudin da ke biyo zai talaka dama hikima ta shari'a shi ne abin ya fito wajen dalar sosai kuma saboda mugunta ba kwa so talaka kai amfana idan wannan ka mabukaci ne shi ma ka ba shi babu laifi amma ko gamo kun yi musanya wannan ba shari'a ba shi, ka ba shi ba ka a ta ina amma idan tun da dukkan ku har kowa zai iya cire zakka ai kowa ke zama wadaci haka ne tutun da kowa mawadaci ne ina za ka ce sai ka wannan wannan ya baka a ku fitar da zakkar a je a bai wa talakawa suka tattau ba aya ta fitin inna ba su labatu da su ka ba da mutaki talakawa ake nema da mutaki ne a ba su tsoron su a fana allah ya gabata mana jiya idan ba ta ba mun karanta wa ib asabar nabiyyu ila ba'd azwajihi hadithan فلما نبأ عدله قالت فلما نبأ عدله وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ عدله قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم النبي ومن جديد على كتير وجب أثر النبي كتنا دوكة جند أثر النبي كلما أثر مستق من السر أنت روش من السر أنت يهمز أتكيشي أي ما shi shine ja'alahu za sirri manzon Allah ya sanya wannan zancen nashi abokin sirri ma'ana ma'abokin sirri wa in asarra an-nabiy ila ba'd azwajihi hadithan zuwa ga wani shashin magin shi ma'ana hafsa kenan manzon Allah ya faɗa mata cewa kan wannan labarin abin da ya gudana tsakanin shi da matar shi Mariya kar ki kuskura ki faɗa kowa ita kuma da aka faɗa mata haka mai ta yi sai ta je ta faɗa sirrin ta faɗa wa Aisha domin Aisha kawai ce ina ba ta mana bayyana falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah lokacin da ta bada labarin ta faɗa wa ita alman ba'ata bil qabr ita Aisha kenan sai Allah ya bayyana labarin ai ai أظهره الله أي أطلعه الله عليه ألا allah wannan abin da ita أبن ta تحصل عليها bayyana sai Allah ya sanar da shi wannan yana daga cikin wato Allah yana lura da annabinsa shi sa ibn ashur a cikin at-tahrir wal tanwir yake cewa hada tanbihun bi inayati Allah li rasulihi wannan yana nuna Allah yana kiyaye wa annabinsa sannan wanti salihi lahu Allah yana baiwa annabinsa kariya shi ya sanya an mai abu amma an sanar daga saman bakwai an bashi labarin abin da ya faru wannan yana nuna cewa annabi dan gajin Allah ne Allah yana lura da shi sosai wannan yana nuna cewa abin da bai sani ba gashi an sanar da shi wannan yana nuna ina ya wa nushin lahu wannan lura ce ake yin shi sannan kuma ana wato neman abin da zai zamo mai alheri a gare shi wa azharahu Allah azhara ay min az-zuhur wato bayyana wa azharahu Allah alayhi arrafa ba'dahu sai manzon Allah ya sanar da ita matar shi hafsa wani shashin zancen da Allah ya faɗa mishi wa a'rada an ba'd sai ya kauda kai daga wani sai ya faɗa masa saboda karanci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma ba bihi lokacin da aka ba ta labari qalat man anba'aka hadha ta ce ba ka wannan labari qalu fi da Allah ya ce nabba'ani al-alim al-khabir wanda ya bani labari shine al-alim masani alkhabir kuma bai bada labari alkhabir a khassu min alalim malamai suka ce shi alkhabir wanda zai baka labarin abu ilimin wanda zai baka labarin ya ba a ce mutum mai ilimi mun fahimta domin wanda zai baka labarin duk abin da ka aikata ilimin shi yana nuna cewa ya fi wanda za a ce kawai ya san wani abu to shi ya sanya Allah ya haɗa waɗannan siffofi guda biyu yace al-alimu al-khabir sai Allah ya yi faɗi al-alim sai atba'ahu bi wasfi al-khabir sai Allah ya ji bayan kalman al-alim sai ce kuma al-khabir ne ba da labari ne duk abin da kuka aikata a cikin wannan rayuwa ta duniya Allah zai ba ku labarin wannan abin ina fata muna fahimta ashe kenan mutum in zai daina yin haƙinci ma ya daina don Allah yana kallon shi kuma Allah zai ba da labarin nan tashin kiyama kan abin da ka aikata shi ya sanya in ji ibn ashur a cikin at-tahrir wal tanwir yace bayan Allah ce al-alim sai biyo baya yace al-khabir wannan ima'un ila anna Allah wannan yana nuni ne cewa lallai Allah alima Allah ya san alima Allah annama fi dakhilati Allah ya san abin da yake cikin ita wannan da take ba da labari wa ma qatadathu min ifsha'i sirri lil-ukhra da abin da take nufi na tafaɗi wannan zancen zuwa ga wata ita ce aisha allah ya riga ya sani dama kafin kamayi allah ya sani ina fata mana fahimta wannan yana nuna cewa allah subhanahu wata'ala akwai abin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba allah yake sanar da shi suratul jinni aya ta 26 ko alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah shine masanin gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi baya bayyana gaibin shi abinda ba sani ba ga wani dan adam Allah baya sanin da shi illa ma bin fadamir rasul sai ga wanda Allah ya yarda shi na wani manzo kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yakan sanar da shi abinda bai sani ba sai ya kasance ya san wani abu to Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi dan haka duk wanda yake aikata wani aiki yake ganin kamar Allah bai sani ba ya yaudar kanshi Allah ya gafarta mana to sai aya ta hutu a cikin wannan sura sai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تتوبا إلى الله فقد غرت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ubangiji ta'ala yake cewa in ka tuba ila Allah idan kun tuba zuwa ga Allah faqad sadaqtu kuma hakika zuciyarku dai ta karkace wa in tazahara alayhi idan har kun yi tirkikeniya a kan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zahara alaihi to ku sani fa inna Allah huwa maulahu Allah shine majibincin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maulahu wa jibrilu malaika jibril shi ma masoyin manzon Allah ne wa salihul mu'minin da waɗansu daga cikin mutanen kirki cikin mu'minai wal mala'iku zalika bayan haka zahir su ma makani masu taimakon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam anan Allah subhanahu wa yake cewa in ka tuba ila Allah idan har kun tuba inji Imam al-Qurtubi yake cewa hasahuma ala tawbati Allah ya kwadaitai ya kwadaitar da Aisha da ita da Hafsa akan su tuba akan laifin da suka yi Hafsa ita ta dauko zance ita kuma ta faɗawa. fada wa Aisha to shine Imam al-Qurtubi yake cewa hasahuma ala tawbati Allah ya kwadaitai da su ne akan lallai su tuba saboda ne ala maili bi khilafi mahabbati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda sun saba abinda manzon Allah yake so manzon Allah yana son zuma manzon Allah yana son ya dinga zama tare da matar shi ma da yake tafiya matsayin ta ta baiwa shi ko amma su kuma ba sa so shi sanya waɗansu daga cikin malamin tafsiri suka ce a habbata sai suka so suka so ma kariha rasulullah sallallahu alaihi wasallam su sun so abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake su kariha sun yi ma a habba rasulullah sallallahu alaihi wasallam abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so manzon Allah yana so amma su kuma ba sa so in ji ibnu zayd yake cewa a'a abin da ake nufi anan lallai su waɗannan mata guda biyu da hafsa da ita da aisha su a kuma an yahtabita min ummi waladihi sun yi farin ciki a ce manzon Allah ba zai iya yin mu'amala ta auratayya ko ta zamantakewa ta tsakanin shi da baiwar shi ma da tuntubiya ba sai suke farin ciki akan haka to shi ya sanya Allah ce in ta tuba ila Allah idan ba ku tuba zuwa ga Allah ba fa qad sabat qulubukuma haqiqa zuciya ku ta karkace da yawa daga cikin malaman tafsiri suke ce fa qad sabat kuma ai fa qad zaqat wa malat anil haqqi sun ce ku ta karkace barin gaskiya ga gaskiya kun san cewa lallai yana tun zuma ga gaskiya kun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bai wace ce wacce take ta halatta a gare shi amma zuciya ku ba ta so saboda abin da ku zuciya ku take so nan Allah subhanahu wataala yana zargin Aisha da Hafsa yaya za ku zo manzon Allah yana son abu ku ce ba ku so idan ka zuba littafin ibn al-jawzi zadul mutum bi ilmi tafsir mujalladi na goma aw mujalladi na takwas shafi na ɗari uku da goma yace faqad faqad qulubukuma ay faqad zafat qulubukuma zuciya ku ta karkace waɗansu daga cikin malam tafsiri suka ce faqad malat qulubukuma zuciya ku ce ta karkace da zafa da shi waɗansu daga cikin kamar muhammadu aminu shekiri ya ce faƙadin malar wa rabiyar wa a haɓar kulubukuma ku ta karkace ku ta so ku ta yarda da abin da kuke so ɗaya daga cikin wato magabata mujahid bin jabirin makki yake cewa idan ka zuba littafin ah, albahar muhim na abu hayyan mujalladi na goma shafi da ɗari biyu da goma yake cewa ban fahimci ma'anan wa in ta zahara alaihi ba ko kuma in ta tuba ila Allah fa qad sabat qulubuma ban fahimci fassarar fa qad sabat qulubuma ba har sai da naji Abdullahi bin Mas'ud yana karanta cewa in ta tuba ila Allah fa qad sabat qulubuma ina fata muna fahimta in ba ku tuba zuwa ga Allah ba to zuciyarku ta karkace to yake a nan ne ya fahimci fassara ta wannan aya in da tuba ila Allah fa qad sabat kuma, Allah ya ce yake ce ku ta karkace wannan yake nuna cewa dan adam idan yayi kuskure yayi tauri ya tuba zuwa ga Allah duk da gashi Allah subhanahu wataala ya bujiro da lamarin tuba zuwa ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna idan mutum yayi kuskure ya tuba kawai menene laifin su ya da sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Hafsa ta yi zuwa ga Aisha shi ya sanya ba shi da kyau a ce idan mutum kai sirri tsakanin da shi ka je ka fito da sirri amma yau wannan ya zama ruwan dare mutane babu ruwan su mutum ne za ka zo ka faɗa mai magana amma kana juya baya kafin ka ankara mutanen unguwan kowa ya san wannan magana in ba a yi wasa ba mutanen garin gaba ɗaya kowa ya san sirrinka saboda mutane sun koma ba su da sirri ka duba littafin fannin ta'amul bai da zaujain muhammad siddiq al-bishawi shafi na 85-86 ya ce kutubun adab da tattafan tarihi da dama sun ruwaito wata kissa wani bawan allah ne allah manomi wannan manomi yana cikin noma a cikin gonar fara'a jarratan mamlu'atan zahaban kawai sai tsinci wata jaka ta zinari zinari ne cike a cikin wannan jakar bawan allah ne yana ɗauko jakar nan sai ya taho yana tafiya yana tafiya cikin kayan kamata ya yi in na tafi gida in faɗa matata ga kuɗin da na samu sai ke kai kada ayyuku annan nisa'a na san lallai mata la yaktun na sirra ba sa koyi sirri haka ne ko ba ku yawanci mata ba sa koyi sirri wanda kana faɗa mata wani abu za ta faɗa wa kawarta shi ya sanya idan ka zamo ta auri mata kasancewa su bara mace mai bala'in zuba ce kamar zuba ruwan sama to karka fuskura ka dinga yawan faɗa mata abin da ya shafi ga sirrinka dan wallahi asirin ka zai kasance kamar a kasuwa kake da shi wannan bawan Allah sai yayi tunani ya ce kai to bari in na je gida kawai na tuna ma me kawai mutumin da ya zo gida kawai sai ya kwanta sai ya je ya suwo kwai a kasuwa sai ya ajiye a bakin ganin shi cikin dare sai tashi matar ba sai ce dan Allah ki tashi sai ta ce menene sai ce dan Allah ki tashi zan faɗa miki wani abu sai ta ce to shikenan na tashi menene ke ce mata abidu fi kulli yawmin bayda kullun da kike gani idan garin Allah ya waye cikin dare ina yin mai kamar yadda kaza kake yi amma la tukbiri bi zalika ahadin karki fada kowa da Allah a ce mutum yana yin kwai shikenan garin Allah yana wayewa yana fita sai ta fara da makota ke an bishirin ki mai gida na kwaye yake na huta zan daga cin kwai an kama yan uwanta labarin ya je musu kafin ka an kara gari gaba ɗaya ya ɗauka cewa mai gidanta yana yin kwai har labari ya je wajen asuban sarki sai sarki ya kira shi ce ka zo menene gaskiyar ma yi falo an ka abin da ake faɗa abin da cewa wai kana yin kwai sai ya ce eh ranka ya daɗe na yi haka ce haka ne dabara ce ne a kan in har na ce mata na samu kuɗi dina cikin buhu to lallai na san matata watakila za ta iya zuwa ta iya faɗa har abokan gaba su iya zuwa ta cin mutu ɓace wannan gudun shi ya sanya na fara gwada ta da cewa ina yin kwai in har ta koye labarin kwai to kuɗi ma za ta koye labarin sai ya yi shiru sai ce ina kudin nan da kuma sai ce aka cin tubo kudi aka kawo gaba da aka gafi na yi sai sarki ya ce dauki kudin ga sarki duk wanda ma ya ji labari kar ya kuskure ce ka bashi komai sai in ka ga dama ta bada kudin ka tsakani da Allah ku duba wai miji ya ce mu wata shi yana yin wai amma ba za ta raba mai asiri ba to wallahi ko ko asiri kake asiri cikin kai mutsi to in so shi ne samun karka da ta ka faɗa mata in ba cewa ba fasir ta zo ta ce maka wani yana nan ya yi shari shari a kan gwaji Allah ya ce Allah ya ce in ta tuba ila Allah Allah yana umartan matan manzo sallallahu alaihi wasallam akan su tuba ashe kenan lamarin tuba ba abu bane na wasa shi ya sanya lokacin da Aisha radiyallahu anha aka mata kazafi akan cewa ta yi zina a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Aisha sai ki ce mata in alimti in har kin san cewa iktarasti su'an kin aikata sabo zalamti nafsiki ko nafsaki kin zalunci kanki fatubi ila Allah ki tuba zuwa ga Allah fa inna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi Allah yana karban tuba daga bayinsa sai manzon Allah yake cewa Aisha ta tuba in har ta kun kai laifin da ake faɗa hadisin yana cikin sai bukari 2661 ya kara tabbata 2025 hadisin ya kara tabbata hadisi na 4000 da dubu hudu da dari daya da arba'in da daya hadisin ya kara tabbata hadisi na dubu hudu da dari shida da saba'in dubu hudu da dari bakwai da hamsin da bakwai dubu shida da dari shida da saba'in da tara hadisin ya tabbata sun sai muslim dubu biyu da dari bakwai da saba'in ya tabbata sun sunan muslimi dubu hudu da dari biyar da tamanin hadisin ya tabbata sun musulun imam ahmad bin hanbal dubu ashirin da hudu da sha uku da dubu ashirin da hudu da dari uku da goma sha uku da dubu ashirin da hudu da dari bakwai da ashirin da dubu ashirin da biyar da ɗari shida da ashirin dubu ashirin da shida da biyu da ashe kenan mutum idan ya yi laifi tuba zuwa ga Allah to malamai suka ce shi tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala lahu shara'i'un talata iya da sharadi guda na ɗaya daga cikin sharadin tuba Shi shine annadamu ala tauba mutum ya tuba yayi nadama akan wannan tuba hadisi ya tabbata cikin sunan ibn majah da sunan da dalilin da hadisi da biyu manzon Allah yake cewa annadamu tauba yin nadama tuba ce kai nadama akan abin da kai kaga kenan da Allah yake in ta tuba ila Allah ku tuba ashe kenan yi nadama akan me akan laifin da suka yi sannan na biyu daga cikin daga cikin abin da ake bukata na sharadi na tuba annadamu shine shi na biyu kuma al-iqlaw an zambi mutum ya ciru daga wannan laifin sannan na uku al-i'tizar mutum ya kai hanzarin shi cewa ya tabbatar yayi laifi ba zai kara ba ina fata muna fahimta sannan tuba yana da haƙa'i iya da abubuwan da suke tabbatar da shi daga cikin abubuwan da suke tabbatar da tuba idan kana so tubar ta kasance ta tabbata shine ittihamun nafs mutum ya dinga tuhuma kai ya dinga gani anya kuwa anya kuwa wannan eh, tuban da yayi Allah ya karfa kuwa mutum ya dinga tuhuma kai ina fata muna fahimta amma idan mutum baya tuhuman shi, ya kan shi. wannan yayi daidai da hadisin da yana cikin sunan Abi Dawud hadisi na ah, hadisi na 902 sannan hadisin eh, ya tabbata a cikin sunan da tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana yin sallah sai ka ji wani irin rubuji azizun ka azizil mirjali min al-buka sai ka dinga jin wani rubuji a cikin cikin manzon Allah ko kirje shi saboda kuka da yake shi ba an gafarta mai ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ka ya gagara hakuri yana ƙara kuka yana ne ƙara neman gafaran Allah yana da kyau idan mutum ya yi laifi ya dinga tuhumar kanshi a kan wanda laifin da yi sannan na biyu ta ta'azimul jinaya mutum ya dinga girmama wannan laifin ka san laifin da kai kar ka ɗauke shi kan kankani domin hadisi ya tabbata sun sai da bari dubu shida da dari da takwas manzo Allah ya ce fa innal mu'min yuzlimu dhanban mu'mini yakan yi laifi idan ya yi zunubi sai يذنب ذنبا idan musulmi ya yi laifi ko ya aikata wani zunubi sai ya kasance kamar a ƙarƙashin wani dutse idan musulmi ya kasance a ƙarƙashin dutsen nan sai ya dinga ganin kamar wannan dutsen ya kawo a rai dutsen zai faɗo a kai shi idan kana kan dutsen zai faɗo a kanka za ka ƙara koma kai sabon Allah wa innal fajira shi kuma fajiri mutumin banza zai dinga saba Allah fa yara dhunubahu sai da kallon zunubin shi ka annahu gubabun marra ala anfi kamar wani kuda ne ya zo zai wuce bakin hancinsa wa qala haka ba sai mutum haka ya turi bai dauki zunubin komai ba amma shi mumini ya dauki zunubi babban laifi ne a wajen Allah ina fata muna fahimta a ce kenan idan mutum ya tabbatar ya yi laifi to ya dauki laifin ba dan kankani ba ina fata muna fahimta mutum ya zamo ya girmama wannan laifin ya san laifin ba na wasa bane sannan ittihamun nafs mutum ya dinga tuhumar kanshi sannan al-ghayratu lillahi mutum ya dinga kishi kada a saba wa Allah kada wani ma ya ƙara yin irin wannan laifin da ya aikata abin da ake bukata ke ne da mutum zai ba. shi yasa hadisi cikin sunna ibn majah da rubutu da ɗari biyu da hamsin manzon Allah ya ce at-ta'ibu min adh-dhanbi kamar la dhanba lahu wanda yake tuba zuwa daga laifin da yayi kamar wanda bai zunubi bai da laifi kana tuba Allah ya yafe maka wani laifi Allah ya yafe mana mutum ya dinga tuhumar kanshi ka dinga ganin a'a anya kuwa na tuba anya kuwa ka duba littafin ba'ar jumu akwai wani bawan Allah ana kan shi ibnu samman ibnu samman da bakin shi yake faɗa yake cewa rusifa li rajulun an siffanta mun wani mutum aka ce wannan mutumin mutumin kirki ne mutumin Allah ne sai na yi kokari in je in samu wannan mutumin har in ga irin bautar da yake ina zuwa wajen shi sai ya kalle shi sai ce ya bana samma ya kai ibnu samma me zo da kai nan sai ya ce an bani labarin kai mutumin Allah ne kana bautar bautar Allah sosai sai yake cewa gharraka man akhbaraka anni duk wanda ya faɗa maka labari na ya yaudare ka ya rude ka ni ba haka nake ba ka ji bawon Allah mutumin amma in nan mu irin na yanzu ne sai ce ha to ai ka san mu ne da ma yi amma shi sai ya nuna shi ba haka yake ba karshe sai yake cewa ka bani labari akan ka sai ke babu labarin da zan faɗa maka sai ya juya da ya juya zai tafi shi wannan bawa Allah sai kira shi sai ce zo mana da ya zo sai ya ce na haɗa ka da girman Allah ka faɗa min me kake so a je in zo maka da shi tunda ka keɓance kanka a nan wajen ba ka komai ban da bauta zuwa ga Allah sai ce to in har ka matsa sai ka tambaye ni abin da nake so a duniya ni abin da kawai nake so a duniya quwwatul amali bil ta'a in samu kalbi in ta da'a ga Allah sannan na biyu in samu qalbun ba'idun 'anil hawa zuciya ta ta yi nisa daga kan zuciya sannan na uku abin da nake so albun mahshun an al-khawf wal Allah ya bani zuciyar da kullum a tsorace take da Allah amma a lahira abin da nake so shi ne, kawai in zo lahira sai in ji Allah ce in ka da qad ghafartu laka dina ghafarta maka ce abin da nake so kina, ya ce wallahi yana fadan wannan kalma fasaqafa bai ni da ko ke fa ya mutu na dinka kokarin in daga shi na ga mutum nan ya zagara kuwa saboda nauyi kawai sai na yi kokari na je na nemo ruwa na nemo kafur sigira sigir kenan na nemo wato sigir na nemo duk abin da ake bukata domin a wanke gawa ina zuwa kan gawar kawai sai na ji ana ce min hauzin alaika fa laysa amruhu ilayka ka tashi gaban nan wajen lamarin shi baya hannunka ya ce ana faɗa mu haka kawai sai aka rufe idanu na sai na jina kallon komai kawai sai ina zaune a inda na zauna sai ina jin ƙaran zubar ruwa ana wani Allahu akbar ina jin zubar ruwa ya ce can kuma sai na ƙara ji ana cewa hani allaka ya wani yallahi min alkhawfi fi yawmin nushur jin daɗinka ya kai waliyin Allah mazoyin Allah daga firgici Allah ya kiratar da kai a ran tashin kiyama waɗannan su ne bayan Allah waɗanda su suna aikin kirki amma kullum tuhumar kansu suke kamar ba a yi to ne Allah ya ce in ka tuba ila Allah fa qad sabat qulubukuma zuciya ku ta karkace ne a ka'idar larabci larabawa idan abu guda biyu sai ce sai su ambace shi guda biyu ma'ana a jam'in shi sai ce faqad sabat qulubukuma wannan yayi daidai a cikin suratul maida aya ta 38 Allah ce faqatu aydiyakuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah kaga an sai Allah ce faqatu aydiyakuma idan aka samu mutum yana fata ko mutum biyu Allah ce a yanke hannayensu to kalmar kuma shi kadai ne zuwa cikin alqur'ani mai girma da alifin musanna duk cikin alqur'ani babu da in akwai yake ya dawo in tatuba ila Allah faqad sabat qulubukuma amma qulubukum shi kuma ya zo guri goma sha biyar amma kannan qulubu da janni da janni ya zo guri ɗari da hudu suratul baqara akwai aya ta bakwai akwai ta goma ba mu goma a'a ba ita ta goma ba ta goma muka ce fi qulubihim في قلوبهم مرض فزادهم الله في قلوبهم سورة الأنفال أقول آية تبيو akwai aya ta goma akwai aya ta sha ɗaya akwai aya ta arba'in da tara akwai tun da uku akwai aya ta saba'in to ba tun da uku wa to ba mu aya ta biyu suratul anfal يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فأطيعوا الله والرسول ga kanan إنما المؤمنون الذين إذا ذكر to ban aya ta 49 misali haka ashe kenan Allah ce in ka tuba ila Allah fa kad sabat qulubukum idan kun tuba zuwa ga Allah Allah zuciyarku ta riga ta karkace wa in tazahara alayhi idan kun hada taimakekeniya akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kalman tazahara ay tatazahara me at-tazahur shine ma'anarsa al-aun taimako idan Aisha da ita da Hafsa sun haɗa kai su yi taimakekeniya a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah huwa maulahu to Allah shine majibincin lamarin manzan Allah Allah shine masoyinsa Allahu akbar annabi dan gatan Allah wannan kalmar zahara ya yi a cikin suratul anfal aya ta hudu Allah subhanahu wataala yake cewa a wannan a cikin suratul anfal kawo mana aya ta hudu براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدوا من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزة وأن لكم من الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الذين عاهدوا من المشركين هم ورسولهم فإن تبدوا فهو خير لكم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يضاجروا قلت آية كده ولم يضاهروا بقي كينيا كلمة التظاهر شنو كينيا إذا عائشة هذا حصل سكا حقك أكم من ذنب الله صلى الله عليه وسلم شوف فإن الله هو مولاه أتى شنو مجد شنو من ذنب الله صلى الله عليه وسلم أي فإن الله هو وليه وناصره Allah shine mai baki taimako ai a cikin sautul anfal aya ta 62 nan ma Allah ke huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil shi shine Allah wanda yake baka taimako da mu'minai sannan a cikin suratul anfal shi ma a cikin suratul tauba aya ta 40 illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in ku ba ku taimaki manzon Allah ba to Allah ya taimake shi ashe kenan ko a taimaki manzon Allah ko kar a taimake shi ko a mai agaji ko kar a mai Allah yana mai shi sanya ya Allah ta fa na Allah hu maulahu wa jibril da mala'ika jibril bayan an ce Allah shine majibincin majibinci shi sai aka ce wa jibril to anan malamai suka ce a ka'ida in ji Abu Hayyan yake cewa idan mutum yana karatun alqur'ani da girma idan ya san tafsirin alqur'ani ya kamata ya ce fa inna Allah huwa maula sai tsaya anan domin a tabbatar da cewa al-wilayatu khassatun billahi Allah shi kaɗai ne yake da ikon wato jibintan lamarin mutum tun da shi ne alimun bai za ta su mun fahimta sai kuma a ce wa jibril wa salihul mu'mini idan aka ce wa jibril wa salihul mu'mini to wannan adabi ne akan fahimtar ba akan lafzin jirara mun fahimta Allah shi ne majibincin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ma ya faɗa shi majibincin lamarin bayan sa ne waɗanda ba su da iko su iya biyan bashi idan akwai bashi a kansu hadisi ya tabbata cikin sai bukhari hadisin abu huraira hadisi na biyu da dari biyu da casa'in da takwas hadisin ya karanta mata dubu biyu da dari hudu da casa'in da takwas dubu shida da dari bakwai da talatin da ɗaya dubu shida da dari bakwai da arba'in da biyar dubu shida da dari bakwai da sittin da bakwai hadisin ya tabbata a cikin sai muslim dubu ɗaya da dari shida da goma sha tara hadisin ya tabbata cikin sunan abi dawud dubu biyu da dari tara da hamsin da biyar hadisin ya tabbata cikin sunan na tirmidhi hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin hadisin ya tabbata a cikin sunan na ibnu maja hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da uku hadisin ya tabbata a cikin sunan na addari ne hadisi na dubu biyu da ɗari shida da talatin da shida hadisin ya tabbata a cikin musulun imam ahmad bin hanbal hadisi na dubu takwas dubu bakwai da ɗari takwas da talatin da ɗaya dubu bakwai da ɗari takwas da arba'in da uku dubu tara da ɗari takwas da goma sha ɗaya dubu tara da ɗari takwas da goma sha uku dubu tara da ɗari takwas da arba'in da biyar saba'in da biyar dubu tara da ɗari tara da tamanin da uku dubu goma da ɗari shida da goma sha takwas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana aulal mu'minina min anfusihim fi dunya wal akhirah ni ne majibincin lamarin mu'minai duniya da lahira faman mata duk wanda ya mutu ya bar dukiya falyarithu asabatuhu to dangin sa su gaje shi inji manzo Allah wa man wa man taraka dayna duk wanda ya bar bashi au zaya'a ko wani abin da yake za a iya tuhuma shi akai sai manzo Allah ce fa alayya wa ilayya ko fa ana maulahu ni ne majibincin lamarin sai zo a faɗa min ni zan nemi kuɗi in biya Allah shi ne manzan Allah shi ko Allah shi ne al'ummar ina ba muna fahimta fa inna da mala'ika jibril sunan shi ana iya karanta shi da fuska guda hudu al'kurani alqur'ani ma za zaka iya cewa wa za ka iya cewa wa jabra'ilu za ka iya cewa wa jabra'il za ka iya cewa wa idan ka ce wa jabra'il ƙira'a ce ta hamza da kifa'i idan ka ce jabril da yawon da alifun wannan ƙira'a ce ta makki ibn kafirul makki idan ka ce kuma wa jabra'il il da hamza sai lamun kawai wannan ƙira'a ce ta shi'uba shi sanya imamu shafi'i yake cewa wa jibril fathul jimi wallahu wa ba'daha wa aqibatan maktubatan suhbatun wila بحيث أتى والياء يحذف شعبة ومجيهم في الجيم بالفتح والجلع وجبريل ملائكة جبريل شيما مجبتون من ذن الله صلى الله عليه وسلم في الله وصالح المؤمنين جمتا نفري تسوى وصالح المؤمنين أنا malaman tafsiri suka ce mutanen mutanen abubakar da umar waɗansu suka ce a'a wa salihul mu'mini su ne annabawa an annabiya waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a wa salihul mu'mini ana nufin sune almala'ika mala'iku waɗansu suka ce wa salihul mu'mini mutanen kwarai cikin mu'minai abinda ake nufi shine khiyarul mu'mini zaɓaɓɓu cikin mu'minai waɗansu malaman tafsiri suka ce a wa salihul mu'minin ma'ana ali bin abi talib ake to amma ne sanya aka ce wa salihul mu'minin da mutanen kwarai cikin mu'minai salihu mutum ɗaya ne malamai suka ce wannan yana nuna ismu jinsin ne suna ne na mutum ɗaya aiki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul al-hadid aya ta 26 faminhum muhtadin kaga daga cikin su akwai muhtadin wanda ya shiryu wanda ya shiryu ai mutum da yayi amma an ce fa minhum daga cikin su ai ya kamata a ce fa minhum muhtaduna amma sai aka ce fa minhum muhtadi wannan yayi daidai kamar yadda Allah ta innal insana lafi khusr wal asr kenan wannan yana nuna cewa al alqur'ani cike yake da fasaha wanda ilimin al alqur'ani ya fi karfin dan adam Allah ya ce wa salihul mu'minin da mutanen kwarai sai Allah ce wani malaikatu da malaikai malaiku da zaɓi zalika bayan haka zahir su ma masu taimakon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam nan wal malaikatu da malaiku da zaɓi zalika bayan haka zahir me yasa sanya bayan an faɗi malaika jibril sai kuma aka ce wal mala'ikatu? shi mala'ikar jibiri yana cikin malaiku ko baya ciki yana ciki ko baya ciki yana ciki amma gashi Allah subhanahu wa ta'ala sai sai ya ce wal malaikatu an ambaci sunan mala'ika jibril su biyu kenan zukira marratain marratan bil khusus wa marratan bil umum kan an ambace shi shi kadai nan kuma an sanya shi a cikin tawagan mala'iku inda dama ai a cikin tawagan mala'iku ne. sai Allah ce wal mala'ikatu ba'da zalika zahir mala'ikun Allah ma wallahi idan ka kuke miki manzon Allah ba za su yi shi manzon Allah ta ko ina ce makon Allah yake samu matan shi sun hada kai to shi ne Allah yake ba su wannan labarin sun sani in ma ba ku taimake shi ba Allah zai taimake shi Allah shi ne majibincin lamarinsa mala'ika Jibril da mutanen kwarai cikin muminai sannan kuma ga mala'iku su ma za su taimake shi ai mala'ikun Allah babu shakka sun taimaki manzon Allah a gurare da dama ku duba hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas wanda hadisi yana cikin Bukhari 454 sai Muslim 5600 5660 sa'ad bin abi waqas yake cewa laqad ra'aytu rajulayn wallahi naga idanuna da idanuna naga waɗansu mutum guda biyu a yakin uhud an ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai a gefen dama sai a gefen hagu wa alaihi ma siyabu a cikin su akwai fararen kaya yuqatilani dunahu suna yaki ta tare da manzo Allah da yake lam arahuma qablu wala ba'du ban taba ganin su ba bayan an gama yakin ma muka je daga su ne mala'ika jibril da mala'ika mikali a shekin nan manzo Allah ya san kuma mala'ikun Allah malamai suka ce wani mala'ika mala'ikatu ba'da zalika zahim ay wal mala'ikatu ba'da zalika a'wan mala'ikun Allah sune masu taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taimakon daga wajen Allah in an ce ظهير معننسا أيوة الملائكة بعد ذلك ظهراء ظهراء معنى مكي مكا ظهراء يأيدي لي كما يجي الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة النساء آية 67 وحسن أولئك رفيقا يأيدي لي دون آية هنا فتمنى بعيدا في الله سبحانه وتعالى يكي wani mala’ikatu malamin suka ce nan abubuwan ala jumlatin da ke kabala wannan aya wani mala’ikatu din nan an jingina ta ne akan ayar da take baya ta in ta tuba ila ina fata mana bayyana wani mafusudu abin da ake nufi shine ku sani cewa ta'azimu sha'nihi bi waqratin nasirin ana so a nuna muku cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu taimakon nasu suna da yawa daga cikin waɗanda suke taimakon shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kasancewa suna da yawa daga cikin su akwai mala'iku domin mala'iku Allah suna kallar manzon Allah wannan yayi daidai da hadisi da ke cikin sahih bukhari 6040 sahih muslim 2637 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah idza ahabba 'abdan lallai Allah idan ya so na da jibril sai kira malaika jibril sai ce inni uhibbu fulana fa ahibbahu ni ina son wani kai ma ka so shi ko sai mala'ika jibril yayi shela a cikin sama sai ce sai ce inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu Allah yana son wani dan wani a duniya kuma ku so shi kaga yanzu cewa mala'iku ma suna yin soyayya dan haka mala'ikun Allah suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya hatsari ne mai girma mutum ya gaya maka sirri da jika tona a shi hatsari ne mai girma mutum ya saba wa Allah wa in tazahara alayhi idan har kuka yi taimake ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah huwa mawlahu to Allah shi majibincin lamarin sa hadisi ya tabbata a cikin sai mutum tara. abdullahi bin abbas yake cewa makabtu sana na zauna tsawon shekara guda ina son in fahimci su wane ne wanda Allah ce faqad sabaltu lukum adanna na kai tsawon shekara guda haske da wata rana na biyo umar ibn khattab zai tafi aikin hajji da muna cikin tafiya bayan ya je ya dan biya bukatar shi ya dawo sai na ce mai manin latani tazaharata ala rasulillah suwaye matan nan da suka yi taimakekeniya akan manzon Allah sai Umar ibn Khattab saboda asirci irin nashi sai ya ce waɗannan matan tilka hafsatu wa Aisha bai koyi ba da shi mahaifin hafsa ne amma bai koyi ba wai nan yake nuna hatsarin mutum kar ya kuskura idan mutum ya faɗa maka sirri shi ka dinga zuwa kana faɗa ka duba hadisi da yake cikin bukari dubu biyar da ɗari ɗaya da tamanin da tara ɗari musulun dubu biyu da ɗari hudu da arba'in da takwas akwai hadisin da ake kiran shi hadisin ummu zar mata mai guda goma sha ɗaya suka haɗu kowace suka yi alkawari ba za su koya sirrin mazajen su ba kowa za ta faɗa halin mijinta bari ku ji sai ta ɗaya ta ce inna zauji mijina mijina zafin ko jama'ar zafin wato kamar wani irin rakumi ne mijina kamar wani rakumi ne wanda yake yana da matuƙar wahala a haushi. raƙumi ai yana da wahala kafin a haushi. to ita abin da ta faɗa akan mijinta gina. sai ita kuma ne take cewa ita mijinta لا أذكره ba zan faɗi komai شبا shi ba in in in har zan faɗi wani abu akan shi la azabahu wallahi ba zan bashi ba komai sai na faɗa ta mai in azkuruhu azkuru ujrahu wa bujrahu wallahi in har zan yake ne jijiyoyi ne a wuyan ita ko sai wata kuma take cewa inna zauji in dakala fahida wa in kharaja afida idan yana cikin gida to zaka dauke shi mutum ne mai saukin kai amma in ya fita kamar zaki yake sai wata kuma take cewa inna zawji al'ashannaku mijina zololo ne tsayinsa yayi yawa sai wata kuma take inna zawji ghayayaku mijina wawa ne domin ai sun alƙawari ba za su koye ba sai wacce kuma sai take cewa inna zawji rafi'ul imad wannan kuma ta ce zauji abu zar'i abu zar'i ne wannan kuma ta ce zauji malik to amma mata ta goma sha ɗaya ce ta ce inna zauji abu zar'i na abu zar'i yarinyar gidan abu zargin ma la ta rufu hadisa na ta wallahi ba ta ɗaukan zancen mu dinga yaɗa shi a makwabta wannan yana nuna rika sirri ko bayan na yana nuna idan mutum ya faɗa maka abu ya kamata ka ɓoye magana ka dinga bayyana sirrin shi bai dace na haramun ne mutum ya faɗa maka abu amma ka dinga zuwa kana faɗa mutane shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa faqad tafat kulukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da dhalika dhahir sai Allah ce عسى ربه إن طلقكم أن يبدله أزواجا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قارئات تائبات عابدات تائبات عابدات su matan manzon Allah Aisha da Hafsa sai Allah ce azabar hakika sa in ya ga dama in tsallaka kunna idan ya sake ku shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi bidilahu azwaja sai sanya mai wata matan khairan min kunna waɗanda suka fi ku alheri muslimatin musulmai mu'minatin mu'minai qanitatin masu da'a ga Allah ta'ibatin masu tuba zuwa ga Allah abidatin masu bauta sa'ihatin ko sannan masu yin azumi sai ce sayyibatin zaurawa wa abukara da yan mata waɗannan su ne sumfurin irin matan da idan kuka bari manzan Allah ya tafi ku Allah zai bashi in ji muhammadu aminu shakifi yake cewa waɗannan su ne siffofin mata na gari duk inda kake so ka jarje mata to ka same ta da irin waɗannan siffofin asa rabbuhu malamai suka ce asa din nan musta'malun fi tahqiq ana amfani da ita akan tabbas duk da ita cewa kalmar asa tana zuwa da ma'anan wajibun ma'ana wajibi ne a cikin alqur'ani mai girma amma a nan. malamai suka ce nan ma ta zo a matsayin wajibi amma sai dai an haɗa ta da sharaɗi akan cewa za a yi saki A sabar kuhu hakika ubangijinsa ko mai yiwuwa ne ubangijinsa an in tsallaka kunna idan har manzan Allah ya saki su amma manzan Allah sun ya saki matan ya saki su ba hadisi ya tabbata sun sai mutum ɗaya da da saba'in da tara abdullahi bin abbas yake cewa umar ibn khattab ya shigo cikin masallaci ke ga mutane yankutuna al-ardh bil ardh suna dan wasa da kaza ana cewa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tafi ne sa abu madin shi umar yana jin haka ai akwai ita hafsa sai kawai ya tafi gidan manzon Allah sai ya samu Aisha sai ce ki Aisha yanzu أقدم لك من شأنك أن تؤذي رسول الله ينزل حلما من أجل أجل أن تتدى من الله sai take ce malaka ina ruwanka da ni in ji aisha sai ya wuce ɗakin hafsa ai ya ce yana ruwa ce Al'adu ba laga min sha'aniki yanzu ke lamarin na ya kai har ki dinga sun gaza Zan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wallahi laula ana in ba dan ni ba la qallaqati rasulullah da manzon Allah ya tafi amma manzon Allah yana ganin daraja ta ce ya ne saboda ya san shi, ki kin da shi har ya kai da ta ce ina manzon Allah sai ta ce yana can mashrubatin inda waje wani waje ne da yake dan zama haka sai manzon Allah ya ce da yake abubuwa suka kasance har ta kai Umar ya tambaye shi ya ce ya Rasulullah ka saki matanka sai ce ban sake su ba sai ce to ya Rasulullah tunda baka sake su ba in sanar wa al'umma cewa baka sake su ba sai ce eh kwarai kuwa nan take sai Umar ya fito yake cewa al'umma ku sani manzon Allah bai saki matansa ba yawwa masu tsegumi wannan yayi daidai da fadin Allah subhanahu wataala cikin suratul nisa ya ka 83 wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi wa idza ja'ahum amrun su sahabban manzon Allah idan wani lamari ya zo musu min al-amn na aminci aw al-khawf ko tsoro adha'u bi sai su dinga yaɗa shi a cikin al'umma a ce kenan a dinga yaɗa cewa manzon Allah ya fi matan shi a shaidar su ina fata muna fahimta asabatuhu in ballaka kunna in har yake an ya sake ku an yubdilahu ko an yubdilahu in ka ce an yi yubdilahu ya musanya ga ya musanya ya yi daidai da kaman ka ce al-inzal ko at-tanzil duk ma'anar shi dai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum idan har kuka juya baya Allah zai canza wadansu mutanen wadanda ba ku ba ashe kenan idan matan manzon Allah suka ci gaba da saba mai Allah zai yi zai musanya ta su ga mata musulmati waɗanda suke musulmai in ji tuddi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai suke su ba malamai suka ce wannan yana nuna kudratullahi iko irin na Allah idan har manzon Allah ya sake su Allah zai musanya mai da waɗansu matan da suka bi su amma nan takwifin lahu tsoratar da matan ake akan su dena sabawa Allah idan har suka ci gaba da sabawa Allah zai bashi muslimatin menene muslimatin ay mukhlisatu masu tsoron Allah waɗansu masu suka ce muslimatin ai muslimatin li amrin lahi wa li rasulihi waɗanda suke sallama lamarin Allah da manzansa duk inda aka ce ga faɗin Allah ga manzan Allah ya ce ga za su za su bi biyayya shine muslimatin waɗanda suka ce mu'minatin menene mu'minatin ay musaddiqatin li amrillah waɗanda suke gaskanta lamarin Allah shine mu'minatin shine mu'minatin ina ta muna fahimta muslimatin mu'minatin sai ce me qanitatin kiwaye qanitatin Allah zai iya bashi mata qanitat masu da'a ga Allah Ai ay mubi'atin lillahi tabaraka wa ta'ala domin kalman al-qunutu ma'anar shi al-qa'a sai ce qanitatin sai ce bati. wadansu malamai suka ce ai waɗanda suke tuba daga laifin da suke ainihin zunubi dinna waɗansu malamai tafsiri suke ce a ah, raji'atin waɗanda suke masu komawa ne lima amara bihi rasulullah zuwa ga abin da manzon Allah ya ba da umarni waɗanda suke ba sa yadda su ba son zuciyarsu ina fata muna fahimta ta ibadin masu tuba waɗanda suke suna masu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta ibatin sai ce ajidatin ai kafirul ibada waɗanda suke masu yawan ita ibada sai ce sa'ihatin waɗanda suke masu yawan azumi sayyibatin a baka zaurawa ka san zaurawa su ma suna da amfani irin nasu kar kullum ka dinga karewa a wajen budurwa ba zaura tana da wani amfani irin naka malamai suke ce ita ba zaura me ya sanya ake kiranta ba zaura malamai suke ce saboda kasancewa tana zama ne a gidan miji idan ya sake ta sai ta koma wani gida to malamai sun tattauna akan cewa ita mata budurwa hadisin da ya tabbata a cikin sunan ibn mazah dubu ɗaya da ɗari takwas da sittin da ɗaya manzon Allah ce alaikum bin abka ku lubunci mata ƴan mata fa innahunna a'zabu afwahan bakin su ya fi daɗi malamai suka ce kamar ya ya fi daɗi wajen idan mutum zai kama bakin eh kowa yana kallona a'zabu afwahan wa an taku arhaman kuma mahaifarsa ta fi ƙarfi kaga matar da bata taba aihuwa ba ai mahaifarta a rike take za ta aiko ƴaƴa da yawa amma ba zawa ba ba za ta aiko da yawa ba saboda wata kila eh, mahaifar da ta yi la sannan wa abba bil yatim ita budurwa ta fi yarda da dan kadan ba ta takura ma miji cikin ya ba ta yawa dama ba ta saba ba amma wacce kila ta zo a gidan hamshaki mai kuɗi to kai sai ka ba za ka iya da ba shi ya sanya kai mutum ne ga wata bazawara a kadin yanzu ke kai ai wallahi alhamdulillah nayi sa'a na ga wata bazawara kin wawa kin wawa daukar mahaukaci a shirkin yana da kyau kenan mutum idan zai auri mata ka hada da bazaura ka hada da mecece wacce take budurwa duk wanda ka hada a cikin su ya halatta amma wani auren ma shi baya gaban shi ku duba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya haɗa mai matan nan muminai ne masu imani masu tsoron Allah masu bauta zuwa ga Allah haka Allah ya haɗa mai gaba ɗaya aka ce duk za a yi aure mai ashe kenan yana da kyau mutum ya nemi mata ya aura wacce take ma mai aihuwa kaga mai aihuwa ba za ka iya gane ba wata kila sai ba zawara hadisi cikin sunna abi dawud hadisi na dubu biyu da hamsin ta zawwajin wajudan wajuda manzon Allah ya ce ku auri mata waɗanda suke sun iya soyayya wallahi wannan matar idan tana mata soyayya jin ka za ka yi kuma ba a duniya kake ba saboda yadda kake mata magana shi ya sanya waɗansu malamai suka ce alaikum bil abkar din da manzon Allah ya faɗa fa innahunna a'zabu aqwan ba kin ya mujadi wadansu malamai suke min husni kalamihinna saboda kyawun maganar su wallahi wata idan tana maka magana sai ka ko yunwa kake kare da shi haka soyayya sun sani yana da kyau mutum ya kasance ya mata wacce take tana haihuwa amma malamai suke ce ya za ka iya fahimtar mata tana haihuwa sai a gidansu idan gidansu ana yin haihuwa sai ka san cewa ni tana haihuwa ba yadda wajen su suke ba kawai sai ce to sai ya dan gwada akwai masu yi aiki sai an aihu akwai kabilar da sai in an aihu ranar aihuwar shi ne ranar dauna auren haka ne haka ne to Allah shirya su to yin aure abu ne mai mahimmanci sannan irin sun matar da za ka aura haka nan yana nan a cikin addinin musulunci kada mutum ya kuskura ya yi sakaci da irin wannan Allah maka tun cikin muke rubo ya gafarta mana abin da na faɗa daidai Allah ya sanya amin zani abin da na kace wa ubangiji da Allah ya gafarta mu hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh